Karfe biyar agogon Najeriya Nijar rakabar da Chari hudu kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke saurare kan mita goma sha shida. Azima Bashir Aminu. Mai sauraro barka da warhaka ga kanun labaran. Hukumar samar da lantarki a Najeriya ta bankaɗo da ayyukan barayi ke zagon ƙasa ga ƙoƙarin wadata al'umma da haske. 'Yan tawayen M23 a Congo sun amince da aika wakilai Angola don fara tattaunawa a shirin sulhu da mahukuntan Kinshasa. Trump da Putin na shirin ganawa a gobe talata a wani yanayi da sabon yaƙi ke ƙoƙarin sake ta'azzara a gabas ta tsakiya. ta yanzu kuma ga cikakkun labaran hukumomin najeriya sun bayyana cewar masu satar wutar lantarki da kuma waɗanda ke lalata tirakunta na barazana ga ƙoƙarin samar da wutar da ake yi a cikin ƙasar ashashihu kabara na ɗauke da rahoto a kai A cikin 'yan shekarun nan kamfanin samar da wutar lantarkin Najeriya ya sanar da barnar da bangaren ya samu da dama. A watan Yulin shekarar 2020 kamfanin rarraba wutar lantarki Discos ya ce ya yi asarar sama da biliyan 30 na kudaden shiga dalilin satar wutar. A watan Satumba shekarar 2021 TCN ta ce ta yi asarar biliyan 1 da miliyan 700 a Maiduguri da kewaye. Dangane da batun mun tuntuɓi wasu daga cikin 'yan ƙasar. Gwamnati ma ta kowane lokaci babu abin da take ba da muhimmanci in ban da ma harkar siyasar su makamancin abin da za a zo a tsaye da wutar lantarki standard ta tsaya wanda in aka ce wutar lantarki ta tsaya yanzu a Najeriya babu wanda ba zai amfana ba tsakanin talaka da gwamnati da masu kuɗi da 'yan kasuwa. National grid ya yi collapsing an yi ba su ɗaya ba su biyu ba su uku ba kawai abin da ya kamata ya kasance cewa Uh, gwamnati ta fitar da hanyoyi wanda za a rika magance wayannan abubuwa. Ƙwararre akan wutar lantarki Kwamarat Musa Yunusa Ayuga ya yi mana ƙarin haske. Shi ministan wutan lantarki ba da ilimi ba da experience na zancen wuta. Matsala kenan na a ɗauko mutumin da bai san kan abu ba a bashi a kasan nan. Abin da yake kashe mu kenan. So fekewa yake yi akan wai sake sacen waya da sauransu. To hurumin waye ne magana sake sacen waya ba gwamnati ba ne ya kamata ta protecting wayoyin electricity a kasan. A watan Janairu ministan lantarkin Najeriya ya ce gwamnati ta kashe biliyan tara domin gyara barnar da aka yi a yankin arewacin kasar an gaishe ki aisha wasu alkalma na nuni da cewa amfani da kudaden kiripto na daɗa samun karbuwa a ƙasashen yankin kudu da saharar afirka musamman najeriya inda a bara wani rahoto ya ce tsakanin 2023 zuwa 2024 yawan kudaden kiripton da aka yi hada-hadar su ya kai na dala amurka biliyan 59 wannan ya sa wasu ƙwararru baiwa mahukuntan najeriya shawara kan su rungumi sauyin wato domin amfana da shi a maimakon kokarin dakile kasuwar ta kirifto saboda illolin da suka ce na tattare da ita sai dai dr kasim garba kurfi na ganin akwai matakan da ya kamata a ɗauka kafin aiki da wannan shawara wato ita yadda hada-hada kuɗi take ba ka ma iya ta amma dai kai ka ba da izinin ci a rikin ta ƙasar ka ya kamata ka shirya duk na'urar da ya kamata ka saya ka saya ka sa kuma ƙwararrun da ya kamata ka gayyato ka gayyato wanda za su sa ma ido ga harkar to wannan shine matsalar mu na kasashe masu tasowa ba mu da na'urorin ba mu da mutanen da za su sa ido a kan shi kayan ka an kara amma banda to idan gwamnati ta tabbatar da ta sa wannan sai ta buɗe shi ta bashi ma'amala wanda mutane za su ci gaba da yi kuma cewa zai yi wahala a cutar da mutanen tunda an sa ido a kai kalaman masanin tattalin arziki dr kasim garba kurfi gwamnatin jamhuriyar nijar ta ce manda matatar surazki ta cewa a kowace rana bai isa ya biya wa al'ummar kasar bukata ba wani dai na zuwa ne yayin da aka shafi makonni ana fama da karancin man a gidajen mai kuda yake rahotanni a baya-bayan nan sun nuna cewa an fara samun sauƙin makamashin dr muhammadu musa kallamu malami a jami'ar abubakar adamu da ke jihar agadas ya yi tsokaci akan haka. wanga karamcin mai da muke fuskanta yau abu ne da bai kamata ya bada mamaki ba mai da ake hiddowa wajen ganga dubu ɗari da goma cikin ganga dubu ɗari da goma ganga dubu ɗari ba goma ga tahiya waje ta bi hanyar bene kenan ganga dubu ashirin ga tsaya a Niger. Kuma cikin ganga dubu ashirin kinan daga tsaya a Niger akwai ƙasashe wasu da muke hulɗa da muke sai da mamai. mu kuma kullum masu aiki da mai karuwa na suke. Plus ana samun mutane suna shigo da motoci suna shigo da injin iri-iri masu aiki da mai. To bayan haka nan akwai waɗanda makwabtan mu Nigeria kaga duk waɗanda a bisa frontier waɗanda a tsakanin mu da jihar Zander da jihar Doso da jihar Tawa da jihar Maradi duk waɗanda a bisa iyakan nan ne al'umma na Nigeria yawancin su nan wajen mu suke zuwa su sha mai ka san da shekaru na baya Nigeria ta yi ta da kuɗin mai kenan yanzu da tsadan mai a Nigeria wasu sun hijin sassanci su zo Niger su bide shi wasu ma inda kuɗin su ma a can a ba su samu sai sun shigo Niger samu to wannan da suka sha duka cikin wanda 'yan Niger bayar sha ne kalaman dr muhammadu musa kallama ta guda cikin jagororin 'yan sa kai da ke taimakawa sojin mali a yaƙi da 'yan ta'addan da ke tsakiyar ƙasar ya ce yankin na fama da ƙarancin dakarun gwamnati wanda ya bai wa mayaƙa masu ikirarin jihadi damar faɗaɗa mamayarsu da kuma zama masu ƙarfin faɗa a ji a yankin na tsakiyar ƙasar yusuf tuluba ya ce matsalar tsaron da ke tsakiyar mali ya wuce duk yadda ake hasashe wanda ya sanya yanzu haka 'yan ta'adda ake rike da galibin yankunan nan tsakiyar kasar jagorar jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi a faransa marine le pen ta ce bata ji daɗin yadda dangantaka ta yi tsami tsakanin faransa da chad ba bayan katse yarjejeniyar sojin da ke tsakanin ƙasashen biyu hawalar gwangwaso ta haɗa mana hoto Jagorar adawar Marine Le Pen wadda ta kammala ziyara a Chadi a ƙarshen mako ta halarci majalisar ƙasar a Injamaina baya ga ganawa da shugaba Muhammad Idris Deby. Le Pen ta bayyana damuwa kan tsamin dangantaka tsakanin Faransa da Chadi wanda a baya-bayan nan suka yanke alakar sojin da ke tsakanin su. Le Pen ta ce bai kamata wani ƙaramin abu ya bata dangantakar da aka shafe shekaru ɗari biyu ana yi ba. Hakan ne yasa ta je ƙasar domin maido da ƙawancin da ke tsakanin ƙasashen biyu. Ko da yake wasu jagororin adawa yawa a Chadi sun caccaki irin tarbar girma da aka yi wa Marin to sai dai shugaban majalisar kasar Ali Koloto ya ce wannan ba sabon abu bane domin katse alakar soji da Faransa ba shine ke nufin an yanke alaka baki ɗaya ba. A ƙarshen watan Janairun shekarar 2025 ne dai aka gudanar da taron mikawa Chadi sansanin sojin Faransa na ƙarshe da ke kasar wanda hakan ya kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaro tsakanin Faransa da kasar ta yankin Sahel mai fama da rikicin 'yan ta'adda. ta 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan rwanda sun tabbatar da cewa wakilansu za su halarci tattaunawar sulhu tsakaninsu da gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da za a fara gobe talata a angola ka misali na ɗauke da ci gaban labarin kakakin kungiyar ta m23 wanda kuma ke magana da yawun jam'iyyarsu ta afc lawrence kanyuka ya ce a yau ne mutane biyar da za su wakilce su a taron za su tafi dama dai a jiya lahadi ofishin shugaba felix tshisekedi na congo ya tabbatar da cewar su ma za su tura da wakilci a tattaunawar da za ta gudana a luanda lamarin da ke sauya matakin gwamnatin kasar na baya na kin tattaunawa da 'yan tawayen angola da ta daɗe tana ƙoƙarin shirya yarjejeniyar sulhu tsakanin gwamnatin congo da 'yan tawayen m23 da majalisar ɗinkin duniya da sauran wasu ƙasashe suka zarga suna samun gudunmuwar soji da kuma makamai daga ruwan da to sai dai da ta sha karyata zargin inda ta ce sojojinta na aiki ne don kare iyakokinta daga duk wata barazana gwamnatin jamhuriyar dimokuraɗiyar congo ta ce a rikicin baya-bayan nan da aka samu a gabashin ƙasar sama da mutane dubu bakwai ne aka kashe sannan wasu dubu ɗari shida suka bar muhallansu. ta shugaba felix ta sake da na jamhuriyar congo ya gana da dan majalisar amurka ronald jackson don tattaunawa kan yakin da ake ci gaba da fuskanta a tsakiyar kasar da ma yiwuwar zuba jarin da amurka za ta yi a bangaren albarkatun karkashin kasa wani ganawa wadda jackson da kansa ya kai ziyara birnin kinshasa na zuwa mako guda bayan tun farko washington ta sanar da shirin kawance da kasar ta congo a bangaren haƙar ma'adinan karkashin kasa da yiwuwar tsohon shugaban senegal baki sal ya iya gurfa gurfana gaban kotun kasar bayan fitar rahoton kotun musamman da aka kafa don binciken kuɗi wadda ta bankaɗo wato aikata ba daidai ba da kuma karkatar da wasu kuɗaɗe ƙarƙashin shugabancin tsohon jagoran sal gwanda ya jagoranci senegal daga shekarar 2012 zuwa 2024 idan har tuhumar ta tabbata zai zama tsohon shugaban ƙasar na farko da zai gurfana gaban kotun ta senegal kan tuhumar karkaɗar da kuɗaɗe. afirka ta kudu ta ce za ta ɗauki matakan diflomasiyya domin warware matsalar da ƙasar ta samu da amurka bayan kolar ta da ta yi wanda ya biyo bayan kirar da jam'iyyar adawa ta julius malema ta yi cewar ita ma ta kori jakadan amurka a ƙasar ko yaya masana ke kallon wannan mataki tambayar kenan da muka yi wa farfesa usman muhammad na cibiyar horar da 'yan majalisu da ke abuja kuma ga tsokacinsa wajibi ne ta ne amma kuma wata kila ba wannan rijim din ba ne watakila ma sai bayan trump saboda zai dan jima ana murzawa shi trump kuma muddin ya tsani kasa to fa ya dosa yi kenan shi ba shi da wani doka ba oda a mutum ne wanda yake sassauci ba ga al'amari especially ga kasashe wanda yake ya sa su a gaba da tsana yanzu kaga tun da wannan al'amari ya fito a kawai ga tallafi da su us din suka ce a dakata ba a'a har gama harkokin cinikayya tsakanin kasashen guda zai shafa ba shakka zai zo kuma ya talabta ma kayayyakin su ma da ake siya haraji kuma ya sa wani irin yan bago ko kuma wani shinge na su manya-manyan gwamnatin da suke South Africa za su US. Shi ba mutum ne wanda yake da daɗin sha'ani ban aka karo da shi. Eh hanyar diplomaciya ne kawai. Kuma dole ne shugaban ƙasar South Africa Ramaphosa dole ya sassauta kalaman a kan Trump da US. Ai kalaman ne ya fusata shi Trump ɗin ba wani abu bane. kalaman farfesa usman muhammad shugaban amurka donald trump ya ce yana shirin tuntubar vladimir putin na rasha a gobe talata da zambar tattauna batun kawo ƙarshen yakin ukraine bai bayan ganawa tsakanin jami'an amurka da na rasha a birnin moscow michael kudusan ya haɗa mu da rahoto trump ya shaida wa manema labarai a cikin jirgin shugaban ƙasa na air force one akan hanyar sata zuwa washington daga florida cewa yana ƙoƙarin ganin yakin ya zo ƙarshe inda ya ce an yi aiki sosai a game da kawo ƙarshen wannan rikici cikin karshen makon da ya gabata shugaban na amurka na kokarin samun goyon bayan putin a game da tayin tsagaita wuta na kwanaki talatin wanda ukraine ta amince da shi a makon jiya a yayin da dukkanin bangarorin ke ci gaba da yi wa juna lugudan wuta ta sama har sai da sojin rasha suka kusan fatattakar dakarun ukraine a yankin cox a ranar juma'a da ta gabata shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce ya ga alama da kuma damar kawo karshen yakin bayan da kif ta amince da tayin tsagaita wuta na kwanaki talatin sai dai zelensky ya sha nana ta cewa yanci da kimar ƙasarsa ba abu ne da za a yi wasa da su ba kuma dole rasha ta maido da yankunan ta da ta kwace a shekarar 2014 rasha ta kwace yankin kremiya kuma yanzu tana iko da yankunan gabashin ukraine hudu tun da ta mamaye kasar a shekarar 2022 gwamnatin shugaba donald trump a amurka ta tasa wasu mambobin kungiyar 'yan daban venezuela zuwa gida duk da umarnin da kotu ta bayar wanda ya haramta fitar da su daga washington amma gwamnatin ta bayyana cewa a halin da ake ciki alkalin kotun baya da hurumin hana tasa su zuwa gida rahotanni sun ce 'yan daban su fiye da ɗari biyu mambobi ne na kungiyar trend da aragua guda cikin kungiyar 'yan daban venezuela da ta yi kaurin suna wajen garkuwa da mutane azabtarwa da kuma kwangilar kisa. amurka ta ce za ta ci gaba da lugudan wuta kan mayakan hutu na yemen har sai sun kawo ƙarshen hare-haren da suke kai wa jiragen ruwan da ke ratsa tekun fasha karibula abdulhamid da madobi ya haɗa mana rahoto Tuni kasar Amurka ta kai hare-hare ta sama wanda ma'aikatar lafiya ta Huti ta tabbatar da cewa ya kashe mutum hamsin da uku. Sakataren tsaron Amurka ya tabbatar da shirin kasar shi na ci gaba da barin wuta kan mayakan Huti. Wannan ne hari mafi girma da sojan Amurka suka kai a gabas ta tsakiya tun bayan rantsar da shugaba Donald Trump a watan Janairun da ya gabata. A nasu bangaren mayakan Huti sun yi ikirarin kai hare-hare biyu a matsayin martani ga Amurka kan harin da ta kai mayakan sun ce sun harba makamai da jirgi mara matuki kan wani jirgin ruwan amurka da kuma kananan jirage da suke yi masa rakiya to sai dai amurkan ba ta yi martani kan ikirarin huti na kai kaiwa jiragenta hari ba tuni kasar china ta yi kira da a dakatar da wannan barin wuta tare da hawa teburin tattaunawa a tsakanin amurka da mayakan huti a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen china morning kasar shi na adawa da duk wani abu da zai kawo ta'azarar rikici a tekun maliya ta kungiyoyin agajin da ke gudanar da ayyukan jin kai a yankin gaza na falastini sun ce matakan da isra'ila ke dauka na kokarin kange su daga iya gudanar da ayyukansu na kai dauki ga dimbin fararen hula da ke tsananin bukatar agaji a yanzu haka a cewar kungiyoyin zayen zantawar su da kamfanin dalancin labarai na faransa afp e isra'ila na ci gaba da tsaurara matakan shigar da kowane nau'in agaji ga yankin na gaza duk da tsananin bukatar da al'ummar yankin ke ci ciki an fara makokin akalla mutane 59 da suka mutu a wata gobarar ta tashi a gidan casin daracin a macedonia kuna sauraron labaran daga nan sashen hausa na arafai taken labarin wasanni kenan ga kuma nura ado suleiman ya bujiro barka da shi na bujiro da eh, labarin liverpool da eh, kuma newcastle to amma bari mu fara da wannan rahoton hukumar eh. kwallon kafa ta duniya fifa wanda ta fitar da wani dogon rahoto akan uh, kwallon kafa mm. bangaren mata wato ta tabo batutuwa daban-daban amma abin da ya fi daukar hankali shine batun kudaden da ake biyan su jimilla a tsawon shekara guda to ta raba kungiyoyi ko club uh, zuwa matakai guda uku na mm. farko waɗanda suka fi biyan albashi mm. sai mata mataki na biyu sannan mataki na uku da na hudu kuma eh. to a jimlace idan aka rairayo waɗanda suke kokari da waɗanda ba sa kokari da hmm. waɗanda suke tsaka-tsaki hmm. rahoton ya nuna cewa ana biyan kowace 'yar kwallon kafa mace hmm. albashin da ya kai dala dubu goma da ɗari tara a tsawon shekara wanda zaki ga idan aka kwatanta da na maza akwai bambanci bai ko kama hanya ba to a matakin farko daga cikin kasashe goma sha shida da aka mm. gudanar da bincike kungiyoyi mm. guda arba'in da ɗaya sha shida daga cikinsu suna mm. biyan kowace mace 'yar kwallon kafa albashin da ya kai dala dubu ashirin da hudu da talatin ne a tsawon shekara kin ga waɗannan a ce sun ɗan ta eh, kaɗan amma su ma dai ba su kokari ba saboda bangaren mata da bangaren mazan kowanne fa minti casa'in ɗin nan yake shafawa a cikin kwallo kuma yana tirka uban gudu har a gama kwarai kuwa to idan aka tafi waɗanda ba sa kokari ajin 'yan daji a waɗannan kungiyoyi mm, akwai yau a mm. muggan akwai masu biyan dala dubu hudu da ɗari uku a tsawon shekara to kin ga eh. wannan aiko ni nake da wannan kungiyar ai ba na yi haka ba mu kwarai kuwa mm. to bari mu je labarin da kika fi kauna wato eh. magoya bayan Newcastle da suke ci gaba da rugunsumin murna akan eh, gagarumar nasarar da kungiyar ta su shekaru saba'in ai kaga ita Liverpool din ta taimaka musu ta taimaka da ta da suka kafa wannan tarihin akan ta kuma kin san wani abu ya ji hankali na ashe ba Arsenal ne kaɗai ko kofi haram ga akwai manya manya ita abin na take a yawa ita abin na take ba a sani ba to za a iya cewa bangaren liverpool lamari bai daɗi ba mm. domin kin san sun sha wannan kayan yan kwanaki bayan da psg ta fitar da su daga gasar zakarin turai to a takaice dai rabon da newcastle ta lashe kofin fa tun shekarar 1955 mm. to liverpool za ta iya fuskantar wasu ƙarin matsalolin idan har ta rabu da wasu daga cikin 'yan wasanta irin su trent alexander arnold da su muhammad salah da kuma ma za ta zabe mata mai tarnaki in dai har ta aiwatar da na sayar da su waɗannan 'yan wasa to bari mu ɗan leƙa inda ake ɗan jita-jita na 'yan ƙwallon kafa kan sauyin sheka mm. inda ake cewa manchester united ta wato ta yi tayin za ta sayi rafinha ɗan wasan gaba na barcelona kenan eh. kuma har ta yi tayin za ta bada euro miliyan saba'in eh. sai yayin da ita ko manchester city ta ma ruɗe yanzu ba ma rodrigo na real madrid take nema ba har da kamafinga eh, ɗan wasansa na tsakiya shi ma sun yi tayin za su bada euro miliyan saba'in idan an amince. To ina ga Ado Suleiman muna godiya. To a jira jira kuma sai sharhin jaridu inda muke tare da Hauwa Halar Gwangwazo barka da shigo. Barka da aiki Azima. Jaridar Daily Trust da ake wallafawa a Najeriya ta rawaito labarin da ke cewa Sheyi Tinubu dan shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ce mahaifinsa shine mm-hmm. shugaban kasa daya tilo da ba shi da aniyar azurta kansa da kuɗin talakawa. Oh, kuma Sheyin ya faɗa haka ne yayin da yake gabatar da jawabi ga dandazon matasa a birnin Yola da ke jihar adamawa mm. kin san cewa shi tinubin na ta rangadi a jihohin najeriya yana bude baki ta jama'a a wannan mm. wata na ramadan mm. kuma ya ce akwai mabambantan mutane da ke caccakar iyalan tinubu duk da cewa shugaban kasar yana ci gaba da mayar da hankali wajen ciyar da najeriya gaba kuma wato shi ya mayar da hankali ne a arewacin najeriya inda wasu ke alakanta hakan da siyasa har ma kuma bayan wannan kafin wannan magana tashi akwai akwai maganar da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya yi mhm. na cewar abubuwan da gwamnatin tinubu take yi ba su dace ba kuma ba sa kan turba to amma fa sun ce ya ce shi fa babansa ba haka yake ba To a wani labarin kuma da jaridar Solis Base ta wallafa a Najeriya ta ce hukumar kula da sufurin jiragen saman kasar ta janye dakatarwar da ta yi wa kamfanin jirgin sama na Max Air. Kisantan a ranar 29 ga watan Janairu ne hukumar ta sanar da dakatar da Max Air saboda wata matsala da ya samu yayin saukarsa a filin jirgin sama na Malam Aminu Kano daga jihar Lagos. To hmm. sai dai cikin sanarwar da hukumar ta aiki wa kamfanin Max Air din ta amince da dawowar ayyukansa. Hmm. Ita kuma jaridar intanet ta al'ahra Haram da ake wallafawa a Masar ta rawaito labarin da ke cewa ministan harkokin wajen kasar Badar Abdullati ya sanar a yau Litinin cewa Masar da Jordan sun fara baiwa jami'an 'yan sandan Falastinu horo domin mm-hmm. girke su a zirin Gaza a gabanin wato shirin nan na sake gina Gaza. Kuma ministan ya faɗi haka ne yayin wani taro a birnin Alkahira wanda ya haɗa sama da wakilan ƙasashe 100 da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa duk eh. dai a wani ɓangare na tattaunawa kan shirye-shiryen sake gina zirin gaza to jaridar the guardian da ake wallafawa a birtaniya ta rawaito labarin da ke cewa kremlin ta tabbatar da cewa vladimir putin da takwaransa na amurka donald trump za su tattauna ta wayar tarho a gobe talata eh. kuma mai magana da yan fadar ta kremlin dmitry facebook Peskov kai ya ce mm. ya tabbatar da wannan labari mm. kuma kin san da ne ai Trump ya ce yana shirin tuntubar yawa Putin mm. dangane da batun kawo ƙarshen yakin Ukraine biyu bayan ganawar tsakanin jami'an Amurka da kuma Rasha a birnin Moscow. Haka to ai sai mu ce wannan ganawa ce ta abokanai biyu manya-manyan shugabannin kasashen duniya sai mu jira mu ga abin da zai biyo baya an gaishe ki hawa. RFI To wani bincike a Najeriya ya ce kasar na asarar miliyoyin nairori saboda yadda ake hayar jiragen sama ba bisa ka'ida ba a wasu tashoshin kasar Muhammad Sani Abubakar na dauke da karin bayani a cikin wani rahoto da ya hada mana daga Abuja. kwamitin mutum bakwai da aka kafa sun mika wa ministan harkokin jiragen sama rahoto mara daɗi da ke nuna ana harkan shatan jirage wanda hada-hada ce ta miliyoyin dala a ɓoye ba bisa ka'ida ba kuma ba tare da sanin gwamnati ba wanda hakan ke tabbatar da ba a biyan haraji a kai na zanta da isaac balami wanda kwararre ne a harkan jiragen sama ga kuma abin da yake cewa wannan magana gaskiya ne mun sha kai kara mun damu saboda misali yanzu ni ina da kamfanin jirgin sama sai kuma ina da kamfanin gyaran jirgin sama abin da ke faruwa shine saboda wa'inda ba su bin doka mutum yanzu kai kafin ka samu airline license naka sai kai shekara ɗaya biyu uku ka kashe wajen dala miliyan biyu uku hudu biyar in ka samu sannan ka kawo jirage ka aje sai wani wanda shi bai kashe ko dala dubu ɗari biyu ya kafa ofisi ba kawai me shi kawai zai je fara ɗaukan fasinjoji baya biyan haraji kamar a ce yanzu kai da kana da kamfanin jirgin sama idan kai zaka ansa kamar dala dubu goma misali ka kai mutum zuwa sokoto daga abuja ka kawo shi a cikin awa uku sai ce to shi zai ansa dala dubu tara kuma shi kuma ba abin da yake ba ma gwamnati shi wannan ba shi da ma'aikata baya biyan haraji kawai ya kawo jirgi daya ma'aikata guda biyar kawai to wanda yana da ma'aikata guda hamsin to wannan gaskiya akwai illa sosai na kuma zan da ministan yaɗa labarai na najeriya muhammad idris inda ya karin bayani kan abin da suka gano da matakan da za su ɗauka kuma ba ma kan jirage masu shata kaɗai ba har da na kowa da kowa wato wannan jirage wanda suke cata hakikan suna wato kauce ma biyan haraji ma gwamnati a cikin shekara shekara goma da ta gabata an rasa kuɗi ya kai naira biliyan ɗari da ashirin saboda rashin biyan irin wannan haraji sai kawai su yi fakin wajen bangaren cata su ɗauki mutane su tafi ba amma san su waye suka ɗauka suka tafi da su ba balle ma a caje su to lalle gwamnati ba za ta ci gwamnati da wannan ba gwamnati za ta dakatar da wannan duk wanda zai yi chata ya kamata ya biya gwamnati haraji a samu kuɗin shiga domin a ƙara kyautata al'amarin da ya shafi a sufurin jiragen sama daga bangaren jiragen kasuwanci masu ɗiban fasinjoji kowa ya san cewa suna cin karansu ba babbaka su canja lokutan jirage su yi wa mutane abin da suka dama kuma ba abin da za a yi jirgi kawai ce maka misali zai kai ka Lagos daga Abuja zai kai ka Eko karfe 12 kaga jirgin ba zai tashi ba sai bayan la'asar kaga wannan ba daidai bane to gwamnati ba ta sake yarda da wannan ba dole a sa musu ka'ida in ka ce zaka tashi karfe 12 to lalle ka tashi karfe 12 to gwamnati ta sa ido a wannan domin a daidaita sahu haka zalika na zanta da wani da ya sha shiga jirgin shatan Abdulhamid Abdullahi dan Kerko inda ya ce tsakani da Allah private jet suna da sauƙin sha'ani bambancinsa da jiragen kasuwa shine wani lokaci za a maka cancelin flight ko kuma a ka samu delay da sauransu ba kullum da kullum ne su ma suke amfani da shi ba su attajiran waɗanda suka saya domin biyan bukatun su to da a kansu aje shi suna biyan haraji kullum ma gwamnati to gara su ma su rika bawa waɗanda suke da dama wanda suke son su yi tafiye-tafiye da su kamar kaga gwamnoni suna karba jama'a da dama sun nuna cewa a bangaren jiragen fasin jama'a dole gwamnati ta yi wani abu don cin kashin da ake yi wa mutane ya wuce hankali Muhammad Sani Abubakar abuja arafai hausa Madalla rahotanni daga jamhuriyar Nijar sun ce an fara samun saukin karancin man fetur da aka fuskanta a kwanakin da suka gabata abin da ya jefa jama'a da dama a halin kunci. Bashir Ibrahim Idris ta tattauna da Muhammadu Gamace shugaban gamayyar kungiyoyin masu motocin sufuri ta ƙasa a Nijar kuma ga yadda su ta gudana. muhammadu Gamace da farko me ya kawo karancin man da aka fuskanta a 'yan kwanakin na a jamhuriyar Nijar. Abin da ya kawo dai karamcin mai kwanakin baya a nan Nijar shi ne cewa da cikin jiha takwas ta Nijar mabukata mai suna shan mai na sarandi na bayan hage kenan wanda muke ce ma karbiran furodi mai tawa wajen ƙasashen makwabta. To, cikin jihar takwas nan shidda duka suna shan man na bayan hoge to yanzu man sarandi babu shi ko ko in ce bai shigowa kamar yadda yake shiga da zuwa da mai mai daga Najeriya dalili na farko shine gwamnati ta Nijar tana kokowa da sarandi da shigowar wannan bayan wannan kuma a can makwabciya ƙasar Najeriya can kuma bayan ɗauke tallafi na mai mai shi ma eh, kudin mai ya karu kwarai to da kudin mai na najeriya ya hau nan kuma na niger sai ya sabka kenan masu shigowa shi daga najeriya kenan kuɗin da za a ya same shi nasarar din da shi da na station gidan mai kenan suna kunnan doki ko in ce nasarar din ma sai ya shi tsada to wannan dalili shi yasa duk kowa yanzu jihar nan shidda suka koma shan mai na station to man nan na station kuma da kowa ya komo yana sha sai abun ya yi muna karamci kenan bukata ta yawa ya zuwa yanzu wani hali ake ciki man yawa wadata E, to zuwa yanzu dai yau ina iya ce da dai juma'a wagga da ta wuce eh matsalan mai ya yi ɗan dama-dama tunda mai ya shigo daga kasashen waje wanda aka yi oda gwamnati ta ɗauki mataki ko in ce sony dafa wannan kamfanin ta gidan mai ta ɗauki mataki mai ya shigo da dama kuma an raba ma station station yanzu dai zancen da nike maka a nan ya mai duk station inda ka je akwai mai wannan layi da ture-ture na mutane suke da jiro na gidan mai wannan yau dai tun jiya samdi ya ƙare yau da mashi kuma yau babu istashiyon inda za ka ji wadda babu mai babu layi kenan muna yi cewa alhamdulillah Allah Ubangiji da ikon shi an samu mai an zuba ko ina yau babu matsala ko ina insha Allah. To a ƙarshe kamar ta wace hanya za a kaucewa sake shiga irin wannan yanayi? To ni dai nazarin da na yi hanyoyin da ya kamata a bi na horko shine cewa a gaggauta maza-maza wannan matatan mai wadda muke da ita a diba a gani in tana iya ta ƙara bisa kan dubu ganga ashirin inda take yi a da in tana iya ƙarawa ta ƙara bayan wannan a gaggauta kuma a gani wannan matatan mai ta biyu da ake na ana ginawa hanyar eh, cikin jihar doso nan kilo 140 da mai. wadda za ta yi ganga dubu ɗari ga ini da haka nan ma ya kamata a gaggauta a yi maza ba za a yi wannan a gina shi. To Muhammad Gama ce mun gode sosai da wannan dama da ka ba muka tattauna da kai. ta madalla tattaunawar bashir ibrahim idris kenan da muhammadu gamace shugaban gamayyar kungiyoyi masu motocin sufuri ta ƙasa a niger da haka zagayen farko na labaran ya kawo ƙarshe inda a cikin saukar yadda hukumar samar da lantarki a najeriya ke bankaɗo yadda ayyukan barayi ke zagon ƙasa ga ƙoƙarinta na wadata ƙasa da haske Kun kuma ji yadda 'yan tawayin m23 a congo suka amince da aika wakilai a angola don fara tattaunawa a shirin sulhu da mahukuntai. birnin kinshasa a gefe guda kun da trump da putin ke shirin ganawa a gobe talata dangane da yakin rasha a ukraine a wani yanayi da sabon yaki ke kokarin sake ta'azzara a gabas tsakiya bayan hare-haren amurka kan 'yan tawayen hutu na yemen bien déterminé Qui est rentré chez moi, ça remplir parmi les Papi dit ma bandisa, et l'autre dit ma dormir Papi dit ma bandisa, et l'autre dit ma dormir Maman ça la pierre, maman, maman ça la pierre J'ai laissé mes voyous dans le bendo, dans des sales affaires Maman ça la pierre, maman, maman ça la pierre J'ai laissé mes youvois dans le bendo, dans des sales affaires